Zuwan fitacciyar mawaƙiyar nan ƙasar Saudiya mai suna Nicki Minaj ya bar baya da ƙura. Ranar Laraban nan ne da ta gabata, ƙasar Saudiya ta gayyaci shahararriyar mawaƙiyar nan mai suna Nicki Minaj. Wannan lamari ya jawo kace na ce matuƙa a ciki da wajen ƙasar, inda kowa ya dinga tofa albarkacin bakinsa game da lamarin. Nicki Minaj za ta gabatar da wasan nata ne a ranar 18 ga watan Yulin nan da muke ciki. a birnin Jidda. An bayyana Nicki Minaj a matsayin mawaƙiyar da za ta gudanar da wasa a gurin wani taro na waƙe-waƙe da raye-raye da ƙasar Saudiya ke yi duk shekara. Wannan lamari ya jawo hayaniya kwarai da gaske a ciki da wajen ƙasar. Fitacciyar mawaƙiyar za ta gudanar da wasan nata ne a birnin Jidda ranar 18 ga watan Yuli na wannan wata da muke ciki. gayyatar tata da ƙasar ta yi na ɗaya daga cikin irin sauye-sauye da ƙasar saudiya ke samarwa akan harkar nishaɗi, a ƙoƙarin da take yi na ganin ta jawo hankalin masu yawon buɗe ido suna kawo ziyara ƙasar. Sunan mawaƙiyar da ya niki Minaj yana ɗaya daga cikin sunayen da suka yi fice a shafin sada zumunta na Twitter. Ranar Laraban nan da ta gabata a lokacin da mutane suke tofa albarkacin bakinsu game da sanarwar. Wani mutumi cewa yayi da a ce yanzu na tashi daga dogon suman da na yi kawai sai na ji an ce Nicki Minaj za ta yi wasa a Saudiya to zan ɗauka ba duniyar da nake da ba ce na dawo shi kuma wani cewa yayi anya an tambaye shafin Google game da Nicki Minaj kafin a gayyato ta kuwa wannan sassauci kan harkar nishadantarwa a da ƙasar Saudiya ke yi wani sashe ne na shirin da yariman ƙasar mai jiran gado wato Muhammad bin Salman yake yi na ganin ya faɗaɗa harkar tattalin arzikin ƙasar. abin ya karye a sha wuya